Barka da zuwa tashar tsakar gida. ‘Ya'ya ku kyautata ma iyayenku. Iyaye na wahala. Duba, wani ya bar uwarsa a kauyen Nijar. Wani ya bar uwa da uba a kauyen Maduguri. Wani ya bar uwa da uba a kauyen Zaria. Wani ya bar uwa da uba kauyen Kano. wani i Kano suna ya ce akwai ƙauyuka a ciki ko Legas akwai ƙauye ko Abuja akwai ƙauye ko Amurka tana da ƙauye Canada tana da ƙauye Japan tana da duk garin da ta zamo babban gari tana da ƙauye to duk wa'annan an wahala cikin wa'annan ƙauyuka fatun aka ɗauki ciki aka sha ruwan kunu-kunun aka sha ruwa mai dauɗa an ka sa ice ana hura huta hayaki na shiga ido ana sharewa kana cikin ciki wani na baya ana aza guga a yi tafiyan mali biyar shida a je a azo ruwa kana cikin ciki wani na baya ana goye da ita ana zuwa gona a je a yi noma hannu duk su fashi a aza kayan abinci kana cikin ciki ko kana baya ana tafiya ga kafa babu takalmi gona mali goma mali biyar ana zuwa a yi sassaka a cikin turmi kana cikin ciki kuma ba don komi ba saboda kai ko saboda ki a wurin wahala na iyaye a je kasuwa a nemo saboda kaci saboda kici wasu na cikin birni duk da jin daɗi ma in an ɗauki ciki irin wahalan da ake gani a ranar nakuɗa yanda ka zo duniya tsirara ran da za a haife ka haka uwarka ke sai tsirara in ba ku sani ba yau ku sani ranar nakuda mace na sai tsirara tsakaninta da Allah ba riga ba wando ba takalmi ba zobe ba abin wuya ba abin kunne babu mayafi babu komai yanda ta zo duniya tsilara haka randa da za ka zo duniya haka uwa da ke sai tsilara kuma a gaban jama'a in likita namiji ne ba ta san namiji ke gabanta ba in likita mace ne ma ba ta san kowaye ke gabanta ba ga yayan cikinta nurses suna saye gabanta amma ba ta san su waye in unguwan zoma gida ne ma tsilara take ga ruwa zai fashe azabansa ga jini na zuba sannan za ka duko da kai ka faɗa zai fito zuwan ɗa duniya kai bai da matsala kamar ka faɗa idan kai ya leƙo ana uwa yi nishi tun tana nishi har iskan ta duka ya ƙare ta zo ta yi sanyi ba ta iya nishi tana kara tana kira Allah a zo ko ruwa na likita don wahala a duba jijiya za a nemo shi da kyar a sa allura a huda a karoba kan kuma a huda jijiyan sai an sa tayi an tanke hannu sannan a sa allura a huda a ka drip ruwa a dora a ja magani a sa ciki first labor kenan wannan first labor nan kuma ya fi nakuda tsanani ga nakuda tsananinta ga na first labor ɗana juyawa cikin ciki uwa ko gyangyaɗi ba ta iya ko in dis ba ta iya ina kuda ya tsaya haka take kiran Allah tana buga hannu ya Allah ya Allah ba mai ceto wannan rana sai sun masabila ya sarrafa iya gada sa'an nan za sa ya sanga wannan cikin kunni a jawo ka ka zo da karfi kafaɗan ga zai fito farjin uwarka za ka fito cikin majina da jini ka zo da sujjada ka faɗi da an ɗauke ka kuma ba za a kula da uwarka ba yanzu ita uwan kana zuwa duniya tana cikin wahala tana duba kana da rai ko ka koma ga Allah Allahu akbar duba wahalan da take shan gafa tana ku duba min ɗana a raye ko a mace in an ce a raye sai a juya ɗan don a gani uwan na cikin hankalinta sai a tambaye ta mace ne ko namiji in ta ta ce mace ko namiji sai dokta ya ce alhamdulillah aikinsa bai zama banza ba yanzu za a zo a yanke cibi mahaifa wata uwan jini ya farke wata uwa daga wurin da ta samu ciwon hawan jini wata wurin za ta samu hawan ciwon zuciya wata samu ciwon gwiwa wata ta samu na baya wata ta samu tabin hankali wata ta samu cutan da har je layira babu maganin kuma ana naɗe ka ana gyara ka za a zo a ba uwa akwai sabon cuta na ciwo na mara da dai kama mace kuma bayan wannan nakuda fa tana rike da kai tana wai Allah amma tana maka addu'a tana murna soshe yarinyar nan ko kai ɗanga uwa ta bi cikin waɗanga abu ka zo duniya ran da ta zo gida a nemi maka riga sabo wando sabo takalmi sabo a fenti daki komi ana kiran jama'a da ya zo sabon duniya ya zo ana munna ana a dafa abinci a yi munna a ba maluma a baka suna ta kama renon ka cikin wahala kenan har ranar da zaka shiga ramin hauyan ka sai dai uwa ta bar duniya uba ina yake ina dangi suke ina yan uwa ina matan da ka aura yau da yasa kake wahal da uwarka a lokacin ina take ina danginta ba a san su ba ma a duniya amma yau saboda mace ka rena uwarka yau saboda namiji ki rena uwarki ka samu namiji ya riga ya samu mace shi dangin shi ma ba ruwan shi da shi wadda ta kashi duniya ma bai damu da ita ba nawa ka ciyar da uwarka tana kauye ka zo birni ka yi aiki nawa ka aika mata da shi cikin wata shida ko wata ɗaya so nawa ka je ka ga lafiyar uwarka da ubarka kana sa kotu kana sa in ka fito sarki wane magajiya wance wance kaza ana daga kafa da ana to cikin wadanga ababa duka me za ka gaya ma Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce a gaya ma ni da ke da duniya wanda ya saba ma